ثم ابتلاه بزوج ولده حش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجبا وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد يوم maza da mata na wannan gari na wamba ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari karatu akan matsala ta tarbiyya daga bakin dan uwa malam Muhammad Sani Alhabis daga cikin garin Kaduna Allah ya saka masa da alheri da shi yasa yanzu ga 'dan uwa Malam Abdullahi wanda ya tattaki ya yi takanasta fando gari zuwa wannan gari na Wamba Malam Abdullahi da mutane wasu watakila za su ga an tsaye da shi cewa ya ja baki to ba fa alaran ma bane kadai da ya haddace qur'ani ba tare da sanin ma'anarsa ba mal abdullahi da yawa wanda ake tare san san cewa dan uwa ne wanda ya wato yi karatu fannoni na wannan addini kuma aliyan yana da abin yi amma saboda kokarin ya ga an dafa wannan addini shi ma ya tsawo ake ta daddafawa da shi da haka karfe mamaki yanzu ka gan shi yana jan ayoyi kuma ka ga shi yake da an jima yana fasarawa dan dama ayoyin ƙur'ani aka haddace ba surarsa a'a an haddace qur'anin da kuma ma'anarsa da haka da shi muhammadu salim da shi kuma muna roƙon allah ya yawaita ire-irensu a cikin wannan al'umma abinda malam muhammadu sani ya fara ba zan sauka daga kan shi ba matsalar abin da ya shafi tarbiyya da yara haƙƙi ne da yake kan kowane uba haƙƙi ne da yake kan kowace uwa akwai ranar da Allah subhanahu ta'ala. zai tsayar da ita zai tsayar da kai a matsayinka na uba zai maka tambaya da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma 'ya'yansu matin kafin 'ya'yansu zo duniya su saba musu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa akwai haƙoƙi da ‘ya'ya suke da shi a kan iyayensu kuma ban gushe ba ina kira cewa malaman da suke wa'azi ko a cikin garuruwa wato birane ko a ƙauyuka da su yi ƙoƙari su yi matsalan balas idan yau an taɓa wa'azi a kan wajibi ne ‘ya'ya ga haƙƙin da ke kansu na iyaye su sauke to gobe kuma a yi wa'azi a kan iyaye su ma ga haƙƙin ‘ya'yansu su sauke kamar yadda idan an taɓa wa'azi yau a kan cewa mata ga haƙƙin da ke kansu na mazajensu su sauke gobe kuma sai a yi wa'azi a ce su kuma mazan ga haƙƙinsu da ke kan matan su sauke yawaitar wa'azi kullum sai dai a ɗorawa mata a ce ga haƙƙinsu na mazajensu su kiyaye ba tare da yawaita wa'azi su kuma akan mazan cewa ga haƙƙin matansu su kiyaye ba sai da yawa ya sa sai suka ɗauki mata ba mu'amala ba ce ta Allah ya haɗa su abokan zama ne sai suka mayar da su kamar su suka halicce su su matan su ne waɗanda aka halitta bayan ko Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce hunna mislul ladhi alaihinna bil الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز والله عزيز حكيم الله يأتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف irin yadda maza suke da haƙƙi akan matansu a babi na zamantakewa to haka maza mata ma suna da irin wannan haƙƙin a kansu wata mata ta taɓa kira ta ce malam Allah zai tambaye ku domin ku kullum kuna tara mu sai dai ku faɗa mana ga haƙƙin da ke kanmu na mazajen mu kiyaye amma ba mu ji kuna yawan tara mazan mu ba su kuma kuna faɗa masa cewa ga haƙƙin da ke kansu namu su kiyaye wai shin su kaɗai suke da haƙƙi a mu a babin zamantakewa ko mu ma muna da haƙƙi a kansu na ce mata wallahi yadda kuke da haƙƙi suke da haƙƙi a kan ku kuma kuna da haƙƙi a kansu da nassan Kur'ani don Allah ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf irin yadda maza suke da haƙƙi akan matansu to mata ma suna da irin wannan haƙƙin akan mazansu amma walin rijali alaihinna daraja su maza suna da daraja ta su Allah ya ɗora su ne shugabanni shi yasa saboda Allah shi wato mabuwayi ne mai hikima cikin buwayarsa da hikimarsa da ya tsara zaman aure sai ce ga haƙƙin maza su kiyaye ga haƙƙin mata kuma su kiyaye kuma a yanzu a halin da ake ciki yanzu idan ba ƙoƙari aka yi ba mazan kafin su yi aure a dinga sanar da su haƙƙin matan matan haka ko rigingimu da an tsalli ba tsalliya da faɗawa cikin rami ba za a daina ba akan matsalan aure daga shekara talatin zuwa yanzu duk wanda ya taso daga shekara talatin abin da ya baya zai faɗa maka cewa idan ya taso ya ga babansa da mata hudu ko biyu to mafi yawanci tare ake sofa tare ake mutuwa ko da sakin aure yana faruwa bai wuce kaso biyar ba cikin ɗari shi kuma annajar malamai suna cewa kalma ado abin da yake ɗan kaɗan ne kamar babu shi ne amma daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu da yadda in za a yi aure ana zuwa a buga invitation card a tafi filin sanarwa haka ake tafiya gidan rediyo duk kuma wanda ya saki matar a buga invitation card a ce wane wane ranar sha kaza ga watan kaza ya kunkuɗa matarsa tafi ya sake ta a tafi gidan rediyo a sanar to yanzu sai ka ga ko dai da sakin auren su zo kan kankan ko kuma sakin auren da ake yanzu ya fi auren yawa idan ka samu dandazon mata haka za ka ga sun fuskanci maza da zagi in ka samu dandazon maza haka za ka ga sun fuskanci mata da zagi sai zaman tofa ba a ba'dhum ala ba'din muna sashe sun fuskanci sashe kullum sai zargin juna ake yi sai su su suke to wannan matsalar tun da babu ita a da daga baya matsalar nan ta shigo to dole sai ka samu akwai abin da ya haifar da ita shi yasa matsalar take ainihin wato haihuwa to yadda ya zamanto akwai haƙƙi tsakanin maza da mata a babin zamantakewa ta aure to haka iyaye wajibi ne akan ku ku sani cewa 'ya'yan da kuka haifa kuka kawo duniya akwai haƙƙi a kan ‘ya'yan kuma akwai ranar da idan aka je gaban Allah wani abu da yake da tada hankali da yawan iyaye ba su masu cewa idan aka je gaban Allah aka tsaya ba ga ɗa ga uba kafin Allah ya tambayi ɗan akan haƙƙin iyayensa iyayen su zai fara tambaya akan haƙƙin ɗinsu da yawa daga cikin iyaye ba su san wannan matsalar ba to shi yasa sai ka ga wannan ina kira zuwa ga masu karantarwa a duk inda suke yadda yawace kullum a yi magana a ce haƙƙin da ya kamata ‘ya'ya su kiyaye ma iyayensu to yanzu lokaci ya yi da ya kamata su ma ‘ya'yan suna da haƙƙi a kan ‘ya'yan iyayensu da ya kamata su kiyaye yawaitar wancan ɓangaren ya ba wasu iyaye dama cewa abinda Allah subhanahu wa ya ce a yi saboda uba yana takaman ya haifa uwa tana takaman ta haifa ba sa ganin shi kuma Allah takama yake shi kuma ya halitta ya ce ga yadda yake so a yi abu su kuma su ja layi su ce ba za a yi ba kuma in ka ce za a yi za su yi za ka yi su ce wallahi sai sun fi ne ba kwanaki na je garin yawo da muka je garin yawo akwai garin malamin mu malam abubakar samina ka wata matsala ta faru a garin akwai wanda daga cikin matasa shi ma sunansa Musa yaro ne ko aure bai ba amma Allah subhanahu wata'ala baban shi da yana daga cikin mutanen da suke da rufin asiri na arziki na kuɗi lokacin yana yaro baban shi sai Allah ya jarrabe shi da kare tattalin arziki yana yaron sai Allah ya ɗauki ran ma'aikata sai wani ya ɗauke shi daga cikin manyan garin ya sa shi makaranta ya yi secondary school ya gama ya yi diploma ya zamanto yana jin lafiyayyen turanci to sai kuma ya zamanto shi ya yi karatun addini duk garin a samarin babu wanda ya kai shi wayewa ta karatu a zamanance da kuma wayewa ta addini da sai wanda ya fi kowa kuɗi yanzu a garin kuma ga shi duk mutanen garin sun yarda cewa yana da mutunci ya san ya kamata yana girmama kowa amma sai dai matsalar da aka samu shi dan izala ne shi mutumin nan shi mai kuɗin shi ya zo ya sa aka turo cewa yaron nan ya zo ya nemi ya shi zai bashi ya turo ya je ya nemi yarinyar suka daidaita an yi komai da komai an sa ranar daurin aure mutane sun zo daga ko'ina an zo an zauna kamar haka wallahi wasu suka je suka zo kakan yarinyar suka ce mai yanzu yana da rai a garin nan za a ɗauki jika shama'ir izala zana. izala wallahi haka kakan yarinyar ya tattako ya zo cikin mutane ya ce bai yadda ba a ɗaura aure da wannan yaron da shi baban nan ya turo shi a farko ya ce a bashi kuma ya ce yaron sai da Allah in ya bari aka ɗaura auren nan sai fi ne mai albarka haka aka koyi Meta. aka haka aka je aka lissafa wasu mutane mutum biyar lokaci ɗaya biyarin ba ta san su ba ba ta da alaka da su aka ce a ciki sai ne ta zaɓi ɗaya a a aure ne ta kuma wannan haka aka yi wannan karfa-karfa saboda kawai yana jin ya haifu babanta ga abin da yake su in bai masu sai ne ne na ce Allah ya sa mu dace kuma haka aka yi aka tashi saboda yana ganin idan ba idan baban ya tsine mai tsino za ta kama shi ya manta cewa shi a matsayin shi na uba da ya haifi yarinyar haƙƙi ne a kan shi a koren da Allah zai tambaye shi dan annabi Muhammad ya ce idan mutum ya zo yana neman ƙyarku zai aure ta dole sai kun kalli abu dinahu wa kun abu yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau gudun kada baban shi ya tsine mar duk ran da ya je ya ɗauki yan shi ya ba mutumin da bai da addini bai da ɗabi'a mai kyau shi kuma akwai ranar da Allah zai tambaye shi idan Allah ya tambaye shi in baban ya isa ya zo ya hana Allah ya mai hisabi shi yasa Allah sai ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya wa man yujadilu Allah تجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا الله يتي ها أنتم هؤلاء إذا كنتم أن جادلتم أنهم في الحياة الدنيا kukan yi jayayya a kan wasu sai kun ba su kariya a rayuwar duniya Allah ya ce fa man yujadilullah wa ya isa yi jayayya da Allah in aka sai da alkiyama a gaban Allah ya ce sai ya ba kariya akwai wanda ya isa babu wanda ya isa to saboda haka iyaye ‘ya'yan da za ku haifa ku kawo su duniya suna da haƙƙi a kanku haƙƙi na farko wanda suke wannan kuskuren to su yi ƙoƙari su gyara amma wanda ba su yi ba su kiyaye kasi haƙƙi na farko idan ke uwa ce ki sani haƙƙin da ke kan ɗanki kafin ki kawo shi duniya wanda Allah zai tambaye ki ki zaɓo masa uba na gari haka in ma uban ne haƙƙin da ke kanka na ɗanka kafin ɗan ya zo duniya to ka zaɓo masa uwa ta gari amma yanzu duk dalilan da ya sa saboda su ne ya kamata a gina aure sai ga mutane sun kauce musu wannan su ake cewa haƙoƙi tun kafin alaƙa ta aure ta ainihin wato shiga sannan abu na biyu bayan ainihin wato wannan shine haduwa akan sunan Allah subhanahu wata'ala wanda yanzu idan ka kalli ban dai san irin nan ba hanyar da kaɗai ake neman auren ta isa ta haifar da fitina bayan an yi auren tadin da gayu suke kira nogab nogab kaga mutum ya zo ya nana jikinsa an nane sai ka ce ka dangaru musu ya ta da shi da yarinya wani ya zo ya shiga cikin lungu in ka zo shi kayi da gaske za ka gana akwai mutane a gurin Allah ya ji kamala rabi daura wata rana sun dawo wa'azi karfe goma sha biyu da daddare fitila ta hasko wani karfe goma sha biyu da rabi fa wasu na taɗi aka ce me kuke a gurin wani karatu ke koya mata karfe goma sha biyu da rabi na dare daga shi zai ta a wani lungu ita ma fitilan mota ce ta gano cewa akwai mutane a wurin karfe goma sha biyar shi yasa sai da na umar wata rana wani mutum ya ɗauko ɗan shi ya kawo ƙara gurin sai da na umar ya ce wannan yaron bai san daraja ta ba bai san mutunci na ba bai mutunta na bai girmama ni a matsayin na na mahaifinsa sai na umar ya shiga ya dinga wa yaran nan nasiha ya ce yanzu baka san cewa ba ɗa yana da haƙƙi akan iyaye wato kaza kaza kaza sai da ya gama yaron ya ce masa ya amiral mu'minina yanzu da Allah tambaye da nake maka shin su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu kuma muna da haƙƙi a kansu ya ce kuna da shi ya ce na farko me haƙƙi da nake da shi a kan shi ya ce ya zaɓo maka uwa ta gari ya ce ka tambaye shi da ya tashi zaɓowa wa ya je ya nemo a matsayin mamata sai ya je ya nemo irin yan iskan nan yan tashan nan yan cutuwan nan sai ya je ya ɗauko ita ce yau a mafi yawancin wurare jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yawa maza shine neman mata kyawawa farare ko da ku sun fito daga gida mara tarbiyya wannan shi ne babban bala'in da ake Ya sa da idan ana shafe-shafe a gane kaga yarinya fuskarta ta haske da kafata sauran jikin kaga yayi kala ke yanzu an kirmi shafe-shafe yanzu allura suke zuwa su jefi ka gama ta koma farasal min ha'ila ila ha. ta yadda ba za ka taba gane cewa ai asalin ta fara ce ko ba fara ba ce wallahi ranar nan akwai wasu yarinya na kanta baka sosai wallahi ranar nan da na ganta sai da na ƙara mutuki ido na nace wai ko ido na ya samu matsala ne na ƙara duba na ce wanda sai ta ce na ƙara duba wallahi <laughs> ta ji ta allura ta zama farasal me yasa saboda mazan sun ce ba za ta auri matan ba sai sun zama farare da shi yasa su kuma 'yan matan sai suka koma shafe-shafe tun ana shafe-shafe sai aka wuce sai ya koma sai ya zama allura yanzu ake kaga yarinyar da ta tattara kayanta daga gaban annabi muhammad ta gaba amma sai kaga saboda tana da kyau ana layi a kofar gidansu kaga ga wani a cikin mota ga wani a jikin bango ga wani ya zo da dan mashin ɗinsa ya danna mashin ɗin yana fili ga wani a jikin can ga wani a jikin can duk ita suke jira su kuma iyayen suna ai wannan yarinya Allah ya mata farin jini ai yarinyar nan tun da ta taso muka gane da farar kaba ta zo duniya wannan ita ce matsala ta farko ya ce na biyu fa ya ce na biyu ya sanar da kai littafin Allah ya ce ga shi nan ka tambaye shi tun da muke da shi mai taɓa koya min na ajiye yanzu mafi yawanci ilimin da iyaye ke ba a ilimi ne na sana'a kuma mutum ya tafi tuciya ya ba ɗan shi ilimi wallahi in ka ba ɗanka ilimin karatun boko ya je ko zai zama injiniya a bangaren kwamfutar da zai iya kera tashi idan an ja fatiha bai san me aka ja ba billahi lazi la ilaha illahu in an tashi sa jahilai a sa yana daga ciki amma wallahi tallahi da shi da baganezan da yake bakin titi yana faci duk su daya. yadda baganeza ya iya sana'a ta faci shi ma ya iya sana'a ta kera ne ta gera kwamfuta duk tafiyarsa ɗaya ba wani bambanci shi yasa a nan ƙasar wannan abin ya mana illa ka ga mutum saboda karatun sana'a ya yi bai yi karatun addini ba sallama idan abubuwa suka rikice mai a ofis zai da lokacin yi malam dan boko idan bai san addini ba bala'i daga ya ɗauko wani ranta mai man gilashi sai ka ce irin bidiyo rudo aljanin taya ɗin ya ɗauko diyari ya ce so so ranar sha kaza ga watan kaza sallar azhar ta kuma ce masa bai ba sai ya ja layi ya ce abubuwa kwamitinan sun yawa sai ya tara su salloli daban-daban wata rana sai yana gida yana wuce yan bai kome sannan sai ya ɗauko wannan biyanin sai ya ce ai ya tuna ranar sha kaza ga watan kaza bai yi sallah kaza ba sai ya tashi sai ya sallah sai ya cikin wannan ya gama da ita sai ya tashi miƙewa haka fa wasu ke mu'amalantar addini kwanan nan wani ya zo ya same ni hankalinsa a tashi ya ce min wallahi malam muna tare da wani babban mutum yake ce masa wai an yama maganar alkiyaman nan da ake gaskiya ne ya ce su sun suna yara ba ake faɗan cewa za a yi tashin kiyaman nan gashi sun taso sun girma sun zama kara kuma har yanzu shi ba labari ya ce wallahi tallahi babban mutum ne hankalinsa ya tashi daidai na wannan magana cewa addaman nan ma'anya daga sai ne makuwa wannan yana daga cikin matsalolin to shi yasa sai kaga wannan ya ja sai kaga babban mutum a nan kasar zai je taron addini kafin ya je da kwana uku sai ana koya mai abin da zai fara akwai wanda sai da ya kwana uku mu gabatarwa ce fa ba ta wuce minti biyar ba zai je a wajen harkar addini kwana uku ana koya mai mai zai fara da ya je yana tashi a mukaddama sai ce annabi subhanahu ta'ala aka ce ai wa excellency Allah ne ake cewa subhanahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ake cewa bai san waye sallallahu alaihi wa sallama ba bai san waye subhanahu wa ta'ala ba akwai wanda ya ce ma ya rantsi da qur'ani yuzu 80 dan jarida suka ce a rantsi da ba fa yuzu 80 bane ba yace to wallahi ko dai izu nawa ne shi ya rantsi da shi mutum fa musulmi ba ga mutum da tarin cikin kwalaye amma adadin izu na qur'ani ma kawai bai sani ba wannan ba akwai matsala ba kwanan nan wani ya ji ɗauran aure babban mutum ne ba. maimakon an naɗa shi waliyi ya ce a matsayina na waliyin yarinya yana a matsayina na baligin yarinya ana yi wa excellency ba ko baligi ake ta ba waliyi yana ka a matsayina na baligin yarinya saboda matsala to shi yasa karatun da malam muhammad sani ya fara yi akan tarbiyya inda za mu ɗauki ayoyin da ke cikin suratu luqman wallahi ta isa kowane gida ta gina tarbiyya ta ibada da ta aƙida da tarbiyya ta mu'amala Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma ina so iyaye su sani abu na uku yace ka sa masa suna mai kyau yace ka tambaye ni ka tambaye shi da ya tashi wani suna ya sa masa sai ya sa ma yaron suna kofashi ma'anar kofashi shine jemagi ka kusan duk yaron da aka same dama suna jemagi to sai an yi tsaya da shi kwa to shi sa ina so iyaye su sani wallahi bi yaron da ya taso yana karami a kanka a matsayinka na uba ba kai kokari ka tusa masa ya san girman Allah ba babu yadda za a yi Allah ya sa kai kuma yaron ya san girman ka shi yasa da ne ake cewa wai dan kuka mai jama uwa sai jifa yanzu an wuce wannan yanzu akwai 'ya'yan kukokin da ba jefo ba janyo jifa suke ga iyayen ma a'a su suke jefo iyayen da kansu ko kwanan nan ba da dadewa ba a Gombe ba ya faru ba wani yaro ya je ya sha kwaya zai kashe maman shi da baban shi ai wannan ya fi karfin dan kuka mai jama uwa sai jifa yanzu wannan shi ya jefe iyayen shi ya jefo iyayen kuma sannan idan ka ga yaro a gari yanzu zai iya ma wannan rashin mutunci zai iya ɗaukar makami ya tsari wannan zai iya yin kaza zai iya yin kaza idan ka ga yarinya ta zama fitsararriya a gari za ta iya yin shiga in kuna rashin mutunci ba ni ma annabi ja annama ga fasinja ka gani ka gani kwalelanka gaba shaidan bayan fir'auna shomi shogila fitin zara hannunka masauyi leƙa gaye daga yarinya ta sa riga ta dawo ta ce mama na dawo to kin dawo me faru ta ce a taimaka mata wajen cire rigar ka ga an kama riga ana kokowa kitikir kitikir za a cire riga wata rigar in ka ganta za ka ɗauka shi ɗan ne zai sa saboda za ganta wallahi wallahi sanda Allah ya ɗauki 'ya'yan ya baku wallahi tallahi ba haka ya ɗauki yaron ya bayar ba duk kowace uwa sanda Allah zai ba ta ɗa duk wani abu na muni na lalacewa yaron bai zo da shi duniya ba lafiya lau Allah ya ɗauki ɗan ya baka a matsayinka na uba sanda Allah ya ɗauki ɗa ya baka duk wani abu na lalacewa yaron bai zo da shi duniya ba lafiya lau Allah ya ɗauki ɗan ya baka idan kaga yaro ya samu matsala daga baya ne ya samu matsala to yadda aka yin ya samu matsala fa to akwai ranar da Allah zai tsaye da kai ya maka masa bayanin ya aka yaron ya samu matsala dan shi ba ka dauki yaron ya baka ko ka taba ganin wani yaro sanda zai zo duniya daga cikin cikin mamarsa ya zo da mandula ta ganye ka taba gani idan ka ga ya iya naɗa mandula ta ganye to daga baya ne aka samu wannan matsalar to yadda aka yi aka samu wannan matsalar akwai ranar da a matsayin ka na kai uba Allah sai ya tsayar da ka ya maka tambaya akan wannan a nan ƙasar Hausa da Bahaushe yana da wata karin magana cewa ka kina ka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ki shi amma yanzu duk mun canja da sai ka ga iyaye suna son ɗansu amma in an masa abu sai su kau da kai su haƙura su kale don ya zama mutumin kirki nan gaba amma yanzu kowa ya nuna cewa yana son ɗan shi to shi yasa da kowa ko ya nuna cewa bai san ɓacin ran ɗan shi ko da abin zai gyara shi sai kaga nan gaba iyaye su suke fara kuka kafin kowa ma ya ɗaga hannu a kayan kuka wannan ita ce matsalar da suke faruwa yanzu da haka alalan ma za mu tafi suratul da saboda yanayi na lokaci Allah madaukakin sarki ya ce wala qad atayna luqman al-hikmata an ashkura wala qad atayna luqman al-hikmata an ashkura lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله تعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة من بقى النبي لقمان الحكمة a nashkur lillah Allah ya ce ya gode ma Allah duk mutumin da Allah ya yi masa ni'ima ya gode masa kowace iri ce domin Allah ya ɗauki ɗa ya baka ni'ima ta shi sa sai kaga akwai wanda shi kuma jarrabawarsa a duniya kenan ya nemi ɗan ta kowace hanya bai samu ba dan mai bayarwa kuma ya hana shi kuma babu wanda ya sai bashi Allah sai ya ce a nashkur lillahi ka gode ma Allah duk mutumin da Allah ya yi masa ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau Allah zai kara masa amma wanda Allah ya man ni'ima ya butulce ma Allah to Allah ya wadatu wadatu wadda dama kowa shi yake da bukata a gurin Allah babu wanda Allah yake da bukata a gurin shi yanzu mu ɗauko kaman ga hoto nan fa bidiyo ga sura nan ga annabi Lukmanu ya ajiye ɗansa ko luqmanul hakim ga kuma me dan a zaune ga sanan muƙaddala cewa ga dan nan ga uban uban zai yi madan nasiha da ainihin wato wa'azi wannan shafin kadai idan aka fahimce shi a ƙur'ani aka ɗauke shi aka ɗabbaka shi a guraren tarbiyya wallahi kowane gida ya isa a tsira da irin musibin da ake fama da su yanzu na taɓarɓarewa da lalacewar tarbiyya Allah madaukakin sarki sai ya ce wa iz qala luqmanu wa iz qala luqmanu li wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ya ce wa iz qala luqmanu ka tuna musu lokacin da luqmanu hakim ya zaunar da dan shi libnihi ga dan a zaune a matsayinsa na uba farkon abin da ya fara shi ne ya gina Allah a zuciyar yaron ya san girman Allah ya san matsayin Allah kuma ya nuna masa abu mafi nuni a duniya babu kamar hada Allah da wuri yace masa ya bunayya ya kai dana la tushrik billahi kada ka kuskura kai shirka da Allah da za a karatun mu na asuba mun yi maganar shirka da hatsarinta da muni kullum muna yin addu'a muna cewa Allah ka tsare mu da fitnatul mahaya da fitnatul mai da yawan mutane ba su san meye fitnatul mahaya ba ko ba su san meye fitnatul mamat ba wallahi babu fitina a rayuwarka irin Allah ya jarrabe ka ga ka kana amsa sunan musulunci amma kana bautawa Allah ba akan karanta wa annabi Muhammad wallahi wannan babu jarrabawa da ta kai ta a rayuwa kina kotan mutuwa ran da zaka bar duniya ka koma zuwa ga Allah ya zamanto kana haɗa haƙƙin Allah da wani da an samu wannan to shedan ya san da kai da shi memba ne na zama wuta har abada kuma ba fita shi yasa za ku ga malamai suka ba da kulawa a babin shirka cewa akwai shirkul qasdi wal niyya wal irada wannan a manufa take duk abinda mutum zai yi ba Allah abin da ya kamata a yi dan neman lahira mutum ba zai in ba duniya zai samu akwai shirkun da'awa ka zo kana neman wani abu a gurin wani abin da babu wanda yake da iko a kan shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala kafin zuwan izala a nan ƙasar ba wallahi sai da ta kai wasu gurare a suratul fatiha an daina cewa iyaka na abudu wa iyaka na sayi wallahi sai dai a ce iyaka wani a kira sunan wani shehi a ce shi ake neman taimakonsa kuma shi ake bauta zuwan izala ne yasa yanzu duk mutane suka fa koyi wa'annan abubuwan ba a fitowa da su kowa ya san da nan kasar sai da ta kai ko tuntuɓe mutum zai sunan wani zai kira ba sunan Allah zai kira mutane an zo an ce su ya akwai in su koma kiran sunan Allah wannan abin sai ya zama bala'i dan me zaka ce mutum ya kira sunan Allah yanzu haihuwa Allah ya dara duniya gida hudu akwai wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya mata zalla akwai wanda ya ba shi ‘ya'ya maza zalla akwai wanda ya ba shi maza da mata akwai wanda ya hana da zaran ka je kabarin wani kana cewa don Allah ya taimake ka ya agaza ma ya baka haihuwa to yanzu hakkin Allah ne ka tsariyar ka ɗora ma wani ba wanda ba haƙƙinsa ba ne ya fi ƙarfinsa da mai hankali da mara hankali ya san babu wanda ya ji sai baka haihuwa in ba Allah sannan akwai shi kutsa ka tasa wani mutum a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi Muhammad ka shi sannan akwai shirkul mahabba ka tasa wani mutum a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah da annabi Muhammad shi yasa yace masa ya bune ya kai dana la tushrik billahi to dan girman Allah iyaye kowa ya kalla ya gani amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa ta ƴaƴansa farko yaranka da suka taso kokari kake ka gina musu Allah a zuciyarsu ka gina musu haƙin Allah ko ko a kai kokari kake kai a matsayin ka na uba tukunna su san girman ka ko ma me zai faru ya dade bai faru ban an da lahira haka iyaye suke za ka ga da yawan iyaye wannan matsalar ta bari yaro yana tasowa yi kokari su gina masa haƙƙin Allah a zuciyarsu ba shi bane ajandar su kai kowa babban damuwarsa ya za a yi dan sai da ya zama ciyaman na lokacin zaman ya za a yi dan sa a ce shine injiniyawa ne shine dan majalisawa ne shine wa ne shine gwamna shine kawai matsalar babban matsalar mutane da haka shi yasa zamu ga manyan mutane annabawa babban damuwar lokacin da rayuwa ta tafi babu yaran da za su zo su tsaya position din su shine suna jin tsoron kada addini ya tsorata kamar annabi zakariya ai Allah ya ba mu labari akan irin wannan ainihin wato matsala da haka wajibi ne akan iyaye da maza da mata sanda yaron ku yake tasowa ku yi kokari ku gina masa zuciyarsa ya fi ganin girman Allah sama da girman kowa a duniya ko kuma Allah sai ya sa a zuciyar yaron ya fi ganin girman ku sama da girman kowa bayan shi Allah da annabinsa amma wallahi duk yaron da kai baka yi kokari ka sa ya san girman Allah ba babu yadda za a shi kuma Allah ya sa yaron ya san girman ka ba zai taɓa yiwa ba fa da haka sai ya ce wa in kuma da li ibnihi wa huwa ya'idhu ya ya latu shirik billahi inna shirka la zulmun ani. Allah sai ya ce wasaina min wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalat أمه وهنا على وحن وفصاله في آمين وفصاله في آمين أن اشكف لي ولوالديك إلي المصير هذا متاكي نبي وشين سي الله يتفنن وصيد الإنسان bayan sanin haƙƙin Allah to shine kuma sai haƙƙin iyaye sai biyu baya wa sainal insana mun yi wa ɗan adam wasiya bi walidaihi ga iyayensa guda nawa guda biyu Allah ya yi bayanin cewa mahaifiyar mutum ta ɗauke shi wahanan ala wahane rauni akan rauni shi yasa yanzu ba kana gano mace sai ta ɗauki ciki ya wata kara ba yanzu wani da za a ɗauko ƙwarya a bashi a tura mar ita a tauke mai ita da zani a ce ana so ya sati ɗaya da ita za ka gaba la'in da za a yi da shi sai ya zo gurin kwanciya ma zai sanin ya zai amma ita mace haka take yin wata ta wahanan ala wahanan rauni akan rauni in ji Allah subhanahu wa ta'ala rauni akan mai rauni ta shi yasa sai ya zamanto a shari'ar musulunci iyaye suna da haƙƙi ninki uku mata kafin haƙƙi ya zamanto a kan namiji da za ka zo da abu mahaifi yana buƙata mahaifiya tana wa buƙata wa ya kamata a lokacin aba wa ya kamata ya haƙura mahaifi ne ya kamata ya haƙura ita uwar a ta saboda ita wahanan ala wahanin rauni akan rauni sannan wa fisalihu fi amaini da haihuwarsa da yayansa a cikin shekara biyu amma shekara biyu ba dole ba ne yanzu kana ganin so nawa ne daga cikin iyaye mata wasu garin ɗan da za su haifa su kawo shi duniya su kuma suke barin duniya ka tambayi likitoci hatsarin da mata suke fuskanta ni na san yarinyar da ta zo haihuwa ta samu matsala tun da ta haihu daga wannan abun da ta samu matsala har ta mutu ba ta ƙara magana ba saboda hatsari shi yasa wallahi tallahi duk ɗan da ya kuskura ya yi fito na fito da iyayensa a kan abin da ba saɓan Allah ba ne to wallahi tallahi ya jira kuma duk kuma ɗan da ya sa iyayen shi kuka so ɗaya wallahi in bai tuwo ba kafin ya bar duniya sai ya kuka ya fi dubu akan kukan da suke yi saboda wannan anishkur li Allah ya ce ka gode min sanan ka gode ma iyayenka saboda kai da iyayen duka mako tana gurina shi yasa Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ce abubuwa ne guda uku a Qur'ani duk wanda ya ɗaya bai ɗaya ba Allah bai da buƙatar sai ka haɗa da ɗayan sannan zai karɓi ɗaya Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani sama da gurare hamsin yana haɗawa idan ya ce wa aqimus salata zai ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in idan ya ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah zai ce wa atuz zakata ku ba da zakka duk mutumin da yana da dukiyar da zai zakka ya ƙi ya ce sallah kaɗai zai yi to Allah bai da buƙatar sallah shi sai da ya yadda zai ba da zakka waje na biyu ya ce wa ati'u Allah wa ati'u wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil Allah ya ce wa ati'u Allah ku bi Allah sannan ku bi Annabi Muhammad kun mutumin da ya ce Allah kaɗai zai bi ba zai ba annabi ba to biyayyar da zai mashi Allah Allah bai so sai ran da ya yadda zai dawo ya ba annabi Muhammad wannan shine guri na uku duk wanda ya yadda cewa zai gode ma Allah akan ni'imar da ya masa to godiyar da zai ma Allah Allah bai so wallahi sai ranar da ya yadda zai bi wato zai gode ma iyayensa sannan godiyar da zai ma Allah subhanahu wata'ala sannan zai karba wannan kun ga haƙƙi na me na iyaye kenan daga nan yake shigowa wa qadara rabbuka a gurare da dama Allah yana hadawa da yayi maganan haƙƙin iyaye hakkin sa sai magana akan iyaye ka faro daga cikin suratul baqara Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni kamar wannan masake tafiya cikin suratul nisa wa abudullah wa la tushriku bihi wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana bar wannan masake tafiya cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki yake kul ta'ala wa atlu min قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم داود وقد ربك ألا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله أكبر الله أكبر أكا الله يكي هذا wa iz akadna min saqa bani isra'ila zai ce la ta'buduna illa Allah kar abauta ma kowa sai Allah sai ce wa bil walidaini ihsana su iyaye ba daukan haƙƙin Allah ake a ba su ba kyautata musu ake yace wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada kowa da Allah gurin bauta zai ce wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba kyautata musu aiki ka ce masa ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta abinda Allah ya haramta a kanku Allah tushriku bihi shay'an kada ku haɗa Allah da kowa amma wajil walidaini ihsana haka nan ya faɗa yake wa qada rabbuka ubangiji ya hukunta cewa Allah ta'budu illa iyyahu qada da ma'anar amara Allah ya yi umarni yadda kada abota kowa sai iyaye uwa da uba sai ce wa bil walidaini ihsana aya ta gaba za ta nuna mana cewa irin yadda wasu iyaye suke yin bake bake abu ya saba ma Allah kuma suke sai an yi kuma in ba a yi ba duniya za ta tashi yanzu yanzu nan sai Allah ya nuna ga yadda za a mu'amalance su ديت وإن جاهداك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ينبئكم بما suka yi musu da kai akan sai ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani Allah ya ce to a nan gurin kuma idan zama suke haihuwa suka yi Allah ya ce ni na halitta kuma fada su biyu ke musu biyayya sa'ad bin abi waqas wanda annabi Muhammad ya sa mata suna mu jabu da'awa bai taba yin addu'a ba sai Allah ya karba akan shi ne annabi ya ce ruba asha asa a gaba sau da yawa za ka ga cin yayin gizo yayin kura amma ya mutu ya dangi wato ruba asha asa a gaba lau aka sama Allah da zai rantsi da wani abu akan Allah da sai Allah ya bar rantar da shi sa'ad bin abi waqas da ya taso yana girmama mahaifiyar shi girmamawa na ƙarshe amma da annabi ya zo da addini sa'ad bin abi kafa ya shiga Ya ce masa sa'ad ka fita daga addinin nan Ya ce mata a'a ai mamaki haƙuri. shi wannan addinin idan an shiga shiga sojan bada kare ne ba a fita Ta ce in eh, in sa'ad wallahi zan ja maka abun kunya ce, mama ai an shiga ba a fita ya ce ci wallahi zan zauna ba zan ci abinci ba sai na mutu don in ban maka abin ba rana ɗaya ba ta ci abinci ba kuma da gaske take tsakaninta da Allah aka shiga rana ta biyu ba ta ci abinci ba sa'ad yanzu ya same ta ya ce mata mama eh wato yana ba ki haƙuri ki yi haƙuri ki dibi girkin nan ki ci abincin nan zai fi sauƙi mama ta ce wallahi ba za ta ci ba aka shiga rana ta uku sai ya zo ya zauna ya ce da Allah ba na tambaye ki rena wa kike da shi ta ce ɗaya ya ce to ki kaddara da za a ƙaro guda casa'in da tara su zama ɗari ya ce in zauna nan gurin ina kallo za su dinga fita ɗaya bayan ɗaya casa'in da tara su fita saura ƙwaya ɗayan da ya rage na asali wanda kike da shi ya ce wallahi na ɗarin su ya fita ya ban ni kuma mun fita daga addinin annabi muhammad ne Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi malin laysa laka bihi ilmun fala kuma. amma Allah sai ka wata ka'ida ko da iyayenka kuna da sabanin fahimta da su ta addini Allah sai ya ce wa sahibuhuma duniya dunya ma'rufa yi mu'amala da su mu'amala mai kuma ya kamata ya zamanto duk ɗan izala in dai ɗan izala na kirki ne ya kamata ya zamanto yana samun yabo daga iyayenka. a ce ce gaskiya wani mutumin kirki ne sai dai matsalar ta kawai dan izala ne to alhamdulillah abin yana da su wannan shine abin da ya zama wajibi a kan kuwa ni yanzu ai yana daga cikin abin da yake dafa min addu'ar da mahaifiyata take min saboda tana daga tafi zuwa dare wallahi kullum na san sai ta min addu'a ya fi dari wallahi yasa duk mutsiyacin da muka buga da shi sai akai kai ƙasa wallahi kuma wallahi tallahi ba alfahari ba ba ni kaɗai ta haifa ba a cikin yayinta amma wallahi duk ya'yan da ta haifa babu wanda yanzu take alfahari da shi kamata don ba wanda in tana cikin wani yanayi na kuka yake kokari ya zo ya share mata damuwar ta cikin ya'yan da ta haifa kamar ni saboda ba yadda za a yi makaranta Kur'ani da hadisi mu san girman iyayen kuma bari iyayen su da kanta ba zai taɓa yi wawa da haka duk ɗan izalan da kaga bai mu'amala da iyayen shi mu'amala mai kyau to wannan ɗan iskan ɗan izala ne jabin ɗan izala ne ba ɗan izalan kirki ba ne kuma in yana da awar yana cikin mu ne to ya kowa ya gyara mu ba haka muke ba iyaye a gurin mu manyan mutane ne girmama su ake koda ko kuna da tsakanin fahimta da su shine wasahibu kuma fi duniya ma'arufa wacce bi da man anaba ilayya Allah ya ce ka bata farkin wanda suka koma zuwa gari. ni yanzu ba ga annabi Ibrahim ba da shi da baban shi suna da sabanin fahimta ko ba su da ita amma ka kalli irin maganar da yake maka ta girmama sa astaghfiru laka rabbi baba da sanin zan neman maka gafarar Allah innahu kana a hafiya kuma yace ya tashi ya bar nan ya kore shi yace wa atizilukum baba zan nisance ku ba fada ba tsaya ba suka yi fada da shi suka yi zage-zage aka yi bikin doke saboda sun saba ina ba a yin haka sun ba ilayya marji uku sannan Allah ya ce da su iyayen da su yayan da kowa da kowa makomarsa akwai ran da mutum zai zo gabana ya tsaya wallahi sai na ba kowa labari da abin da ya na ainihin wato na ainihin wato aiki wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi a babi na ainihin wato tarbiyya sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa cewa luqmanul hakim ya ce wa ɗansa ya bunayya innaha in takum ya bunayya innaha in ta takum qalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya ɗiɗi Allah inna allaha latifun khabir to da yaron ka yake tasowa ko yarinyar ka take tasowa bayan kokarin gina masa girman Allah a zuciyarka a zuciyar shi sanda yake tasowa sannan kyakkyawar mu'amala tsakaninka da shi a matsayinsa na mahaifi in kuna da saɓani da shi na fahimta akan wata matsalar ga yadda shi ya kamata ɗan ya mu'amalance ka sannan sai da Luqmanul Hakim ya ce ya bunayya ya kai dana to saboda haka lokaci yana halaluwa wannan gabar tana da muhimmanci yace innaha in takum mithqala habbatin min khardal to sai kai kokari ka gina ma yaron ka tarbiya na duk wani guri da zai shiga a duniya ya san cewa Allah yana tare da shi ta hanyar ya san abin da yake kuma akwai ranar da duk abin da za a zo masa da shi a rubuce a masa hisabi wallahi wannan suke da 'ya'ya mata duk tarbiyyar da za ka ba yaro idan kai kokari ka dasa masa wannan a zuciyarsa to ka riga ka gama da shi in dai girman Allah yake gani sama da girman kowa to ko baka duniya abinda ka dora shi akan shi ba zai sauka ba kuma duk inda za ta shiga a duniya wallahi za ta tuna wannan abin za ta yi ƙoƙarin amma in tsoron ka ake ji kun san akwai mazan da wani idan zai shigo gida tun daga waje sai ya samu wata buta ko bukiti ya falla da shi da an ji sai ta a gyara a gyara ga baban wancan yana zuwa saboda shi dan tashin hankali ne dan rigima ne saboda haka tun da tsoron shi ake ji ba tsoron Allah ake ji ba a gidan ma da ya sha wata kwana ya shiga tun da ba zai san ko me ake a gidan ba duka sai kaga an shirya wani rashin gaskiya da wata cuta bai sani ba saboda tsoron shi ake ji ba tsoron Allah shi yasa yace ya inna ha in taku misqala habatin min ya yace abu ta kasance kwaya ce ta komayya ta kasance a fangalalin dutse fa ta kun sakharati aw fi samawati ko a cikin sama aw fil ardi ko a ƙasa in dai misalin ƙwayan wato khardal ƙwaya ne na komayya na hatsi aka yi na wani abu mara kyau ya ce akwai ran da ya a bi Allah Allah sai ya zo da ita ya yi hisabi a kanta don ka gina ma yaro tarbiyya kan wannan ya gino ya zama to yana kiyaye da cewa duk wani abu da zai yi mara kyau akwai ran da Allah zai tsayar da shi ya zo ya masa tambaya kan shi to da inda yaro zai shiga a duniya wallahi tallahi ka samu sauki kan shi yanzu wata yarinya tana ingila tana karatu yuki. tana ba da labari take cewa wallahi ba wai a turawan ba anna hatta ɗaliban 'yan najeriya daga nan har zuwa kallonta ake lokaci bayan lokaci ana cewa wai a zo a ga wacce tun da take bata taɓa yin zina ba saboda wai ba ko ba ɗalibai ba anna ba a'a 'yan najeriya ma wanda suke fita kasa a ce wai mace ta taso ta kai irin wannan shekarun nata bata taɓa yin zina ba su abin yana ba su mamaki wata rana wani malami da ya ji labari cewa yarinyar ba ta taɓa yin zina ba sai ya zo ya tasa ta gaba kuma ya faɗa a gaban ta ya ce shi da Allah ya amfani shi ta bugo waya ta ce don Allah a sa cikin addu'a ga halin da take ciki kuma muka ba ta shawarwari muka ce ita ma ta tashi ta yi addu'a kuma ta tashi ta yi da yake Allah ba azzalimi ba ne sai rikici ya haɗa shi da su da shugabannin makarantar sai suka kore shi a makaranta sai aka canza mata supervisor wanda yake duba project din da take to ana tambaye ta me aka yi ya aka yi wannan ya miki tasiri tace za ta iya tunawa mahaifiyarta tana rashin lafiya na ƙarshe wanda daga nan ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ta ce maganganun da mamarta ta yi mata wanda ya zauna mata a rai kuma kullum tana tuna girman abin kuma hatta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ba za ta manta da shi ba Shi ne mahaifiyarta tana kan gadon asibiti ta faɗa mata ta ce mata wacce wasiyar da zan ban miki kakki kuskura ki bari wata alaƙa ta haɗa ki da wani namiji ya shi a duniya in dai ba ta hanyar aure ba ne ya ce kuma ni a matsayina na mahaifiyarki in kika bari alaƙa ta haɗa ki da wani namiji ba ta hanyar aure ba ban yafe miki ba kuma ko a lahira kada Allah ya haɗa mu da ba ta gama daɗewa da faɗa mata wayannan kalmomin ba ma sai ta koma zuwa ga Allah yanzu wannan kalmomin da ta ban mata bai gudu wani zara ido ba da ido kawai mamar take zarewa in ran da ba ta ina maganan kuma zara ido ba shi kenan maganan zara ido ya ba. to saboda haka ana nuna cewa lokaci ya yi, ya kamata in yi kokari in ci birki a nan amma magana ta ƙarshe da lokaci ya ba mu an ƙarasa za ku ga hatta maganar abin da ya shafi mu'amala wanda tarbiyya ta ibada za ta shigo ciki shi yasa ya masa maganar cewa ya bunai ya aqimi salata ka da sallah kaga tarbiyya ta ibada ta shigo ciki idan ka ga dan kasu yanzu ko yarinya ana sallah tana kallon mutane to billahi lazi dama bata saba ba tun tana yar karama Sallam! akwai inda naje na samu ana ta rikici da wasu yan mata ba daga guba wa ba za su yi sallah na ce me yasa wai ai an faɗa masa mace ba za ta fara yin sallah ba sai ta aure kuma daga nan ne duk zunubin da ta ɗiba an ci aure an yafe mata shi yasa sai ka ga mata wata sai ta haɗa azar da la'asar da magariba sai ta zo sallar isha'i sai ta hada ta yi, za ta yi ta sallah kamar ya kwaya yi. to ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba ba ta yi magariba ba ta yi ba akwai inda na je wata mata ta rubutu tambaya cewa don Allah ya kamata ya halatta ta dinga yin asar ko bai halatta ba Na ce kamar ya wallahi aiki yana mata yawa saboda haka sallah mai raka a hudu sai ta datse biyu sai ta yi sai ta tashi ta manta duk wanda ya sata aiki a duniya bai kai muhimmancin aikin da Allah ya sata ba ko tana yin na wani idan lokacin na Allah ya zo ta ajiye mai nashi ta je ta yi na Allah in ta gama sai ta dawo sai ta yi mai sai ta ci gaba kuma wallahi duk mutumin da bai kiyaye sallah wallahi duk abin da ya tasa a rayuwarsa gaba da kyar zai nasara a kai kuma sai ya dinga ganin yadda baya so mace ko namiji akwai inda muka ji aka kawo mana complaint din wasu mata mace ce za ta zo ta sa girki ba wai lokacin girkin ta tara salloli saboda kace zaman banza tana girki tana sallah sai ta fara sallah a cikin sallar ne za ta dudduka a ruku sai ta je ta bude tukunyen miyar idan ta bude sai ta dandana ta jigi gishiri ya ji koma ji ya ji sannan sai ta sake rufe tukunyar, sannan sai ta sake matsuwa sai ta ci gaba da zari da kuma da a cikin sallah shi yasa za ku ga can gaba ya ce masa ya kai ɗana ka tsaye da sallah sannan ya ce masa ka yi umarni da abu mai kyau sannan ka hana abu mara kyau inda kowane uba yana gina ɗansa sanda zai fito in ka ga ana abu mara kyau ka yi magana in ka ga mutane ya kamata su yi abu mai kyau ba su yi ba ka yi musu magana su yi wannan ba hanya ba ne daga cikin yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau sannan ya zo babi na ya gina shi akan ya haƙuri akan abin da zai ɗauka wajen cuto da mutane za su yi masa cewa ka yi haƙuri wasu bir alama a sabaka duk in ka zo ka ce mutane su yi abu mara kyau su bari kaga san maka jafa ishe ce masa ka yi haƙuri sannan ya zo ya gina yaron ɓangaren tarbiyya wajen mu'amala da mutane cewa wala ta sa'ir kaddaka da nasiru kada ka zo kai tafiya a bayan ƙasa kana takama kuma kar ka dinga kai da kundu cikin duk lokacin da ka ga mutane mutum yana tafi zai zo ya ga mutane a nan ya kauda fuskar shi ya kama to alama ne na wulakanci yasa ya ce ma yaron kada ya haka to wannan shafin kaɗai, wallahi inda za a buɗa shi ya isa a je a ɗauke shi kowane gida a tafiya ya tuna masa cewa ga yadda ya kamata ka yi tafiya sannan wajen magana ya koya masa ladabi ga yadda ya kamata ya zamanto kana yin magana duwai nan abubuwan ana buƙatar sa a babi na tarbiyya da haka zan yi ƙoƙari in tsaya nan matan da suke da matsala da mazajen su Allah ya kawar da matsala wanda ba su da matsala kuma kada Allah madaukakin sarki ya kawo matsala Allah ka zanar da wannan gari lafiya dan uwa malam Muhammad Sani Al-Hafiz zai fara yin karatu Allah ya saka masa da alheri shi kuma malam abdullahi da ya janyo waɗannan ayoyi shi ma Allah ya sa saka masa lafiya ina fatan Allah ya sa da wanda suka taru a nan gurin da wanda sautin lasifikan nan yake kai masa Allah ya sa ba masa yakin lahira a gurin nan Allah ya sa yadda muka taru a nan ake shan ranar nan akwai ranar da za mu haɗa a can ana shan ni'ima amma ni fatar da nake Allah ya sa idan mun haɗa a can ni ne a gaban Allah ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته